cuta suna da azaba mai ciwo. يحلفون بالله لكم rasuluhu a ورسوله an ان يرضوه ان كانوا مؤمنين munafukai suna muku rantsuwa da Allah ya ku muminai akan su ba su faɗi wani abu da zai cutar da annabi ba don su sami yardar ku amma Allah da manzonsa su ne suka cancanta a darsu ta hanyar imani da aiki nagari in dai waɗannan